kaga mu kuma na'urorinmu na imani tuni sun yarda da su ko kun fahimta jama'a saboda haka fiyorin boko ba zai taɓa yiwa akan fiyorin sanin Allah ko abin da Allah yake faɗi dan haka tun a wannan ranar makon da wuce nake cewa alkur'ani littafi ne na science amma ba littafi ne na science ba alkur'ani littafi ne na s S signs alamomin da ke tabbatar da Allah alkur'ani littafi ne na mu'ujiza, amma ba littafi ne na science ba S C I E N C E Qur'ani ba littafin science ba ne, amma akwai science a cikin alqur'ani amma sciences da suka zo a cikin alkur'ani Allah ya kawo su ne dan ya proving science <laughs> ko kun fahimta Allah ya kawo waɗannan mu'ujizojin ne a cikin alkur'ani na kimiyya da fasaha don haka a cikin alkur'ani akwai sciences amma makasudi shine don ka yarda da science of God the science of the existence of the almighty God alamomi ne da ke tabbatar da akwai Allah to amma kuma Allah cikin shi yana iya amfani da komai don ya tabbatar maka akwai shi ji Rafa samawati bi ghairi amadin nan ya tsaya sai ya ce me raunaha. Allah ya daga sama ba tare da diraku gimshikai waɗanda kuke gani ba yanzu sun gano cewa akwai poles scientists yanzu sun gano cewa eh akwai poles amma kuma dama ƙur'ani cewa ya tarauna ha bi gairi amadin ha ba tare da dirkokin da kuke gani ba kenan Allah bai ce babu ba amma da ya ce ba a ganin su to yanzu sun ce sun gano ashe waɗanda suka yi ta ƙaryata alƙur'ani a da dan ba su gano ba suna ina yanzu suna wuta haka yau in aka jawo maka wata aya ƙur'ani ka ƙaryata wuta zaka haka da hujjar cewa to ai kai baka gamsu ba ne a'a this is a divine message wannan saƙon mai tsarki ne ba jarida ba ce jarida an ka gani za yi cewa ƙarya ne za ce ina wurin aka ƙarya suka yi ƙur'ani ba jarida ba ce duk abin da ka gani dole ka yarda da shi don haka duk wani science da ke cikin alƙur'ani yanzu an yi proving ɗin shi absolutely accurate an tabbatar cewa daidai ne to amma menene makasudin kawo shi a cikin alkur'ani shine dan Allah ya tabbatar maka da cewa Allah ɗaya ne kuma ya isa kuma ikon Allah kaga wanda ya zo da littafin annabi bai taba ganin teku ba bai taba hawa teku ba the nearest teku da take kusa da annabi ita ce jidda red sea kogin maliya amma annabi bai taba ganin tekun maliya ba sea or ocean annabi bai taɓa bai taba gani ba amma kuma ya zo da bayanan da tsarki ya tabbata ga Allah jama'a kuna fahimta sau da haka musulunci gaskiya ne manzan Allah kuma gaskiya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama